Dr. Anyin Pius Anyin, muna gayyatar ka, ka taimaka, ka fito, ka caci Najeriya. Ina al'ummar arewacin Najeriya. ku fito kwanku da kurkwatanku. ku. yi Pius Anyin. Shugaba ne wanda zai iya jagorancin Najeriya. Kasancewan kayi shugaban majalisar dattawa a ƙasar Najeriya kuma ka yi sakataren gwamnatin ƙasar Najeriya ba ka da bambanci. Anyo Fayos Anyo shi ne zaɓin. Najeriya tana neman ango wanda zai inganta ta. Ina kira a gare ku da mu zaɓi Anyin Fayos anyi. Dr. Anyin Fayos anyi ka zo domin ka ceci 'yan Najeriya. Na taɓarɓarewar tsaro da matsaloli iri-iri na talauci. A kaka Ina kira gare ku da mu firfito mu ba shi goyon baya. Domin mu zaɓi Anyin Fayos anyi don ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Insha Allah sai da Dr. Amin an yi A matsayin shugaban ƙasa ta Najeriya. Irin waɗannan mutane su Najeriya take nema domin su zame mata jagora. Bisa adalci da kyautatawa kowa kuma ya amince. da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya. An yi fayons a yi baka da bambanci. Ka zo domin ka ceci al'umman Najeriya. Domin shine shugaban da zai shugabance mu ba tare da ƙabilanci ba. An yi fayons an yi. Mu zaɓi an yi fayons an yi. Dukta an yi fayons an yi. An yi fayons anyi. Hakika ya zama misali ga 'yan Najeriya. Kowa nashi ne. Hakika ka kula da marayu kuma kana jin kansu. 2022 da ta Pius yi shi ne mafita.